وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai. mai komai mai cikakken iko da ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin da bakwai ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya hudu da arba'in da biyu daidai da takwas ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani gida wanda ke lamba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji kaduna wannan ƙasa ta mutu ta najeriya muna gudanar da karatu wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Abdurrahman al-Khumais hafizahu Allah ta'ala mun kwana a shafi na 53 za muna mun kwana a shafi na 53 karkashin wato fakara ta dalun qauluhu fi sahaba za mu tashi a gaba ta biyu bayan gaba ta farko a jerin gwanan majalisin wannan karatu wannan shine majalisi na 60 za mu tashi daidai inda malam yake cewa أورد jauzi الجوزي رسالة Ahmad إلى مسدد Wafiha. kada mu manta cewa mun kwana a gaban zantukukin imamu ali sunnati waljama'a. jama'a shi ne ahmad bin Hambal al-shaibani rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a mun karanta gaba ta farko yau muna gaba ta biyu inda malam ya ce imamu ibn jauzi ya naƙalto asarinsa risala risalatu ahmad saƙo ne na imamu ahmad ila musaddad zuwa ga musaddad ɗaya daga cikin malaman imamul bukhari wafiha a cikin wannan saƙo da imamu ahmad ya aika masa shine wa an tashhada lil asharati annahum fil janna أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ومن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهدنا له بالجنة إمام آمد ينا ƙara karantar مسدد cewa wa an tashhada lil asharati annahum fil janna a aqidan ahli sunna wal jamaa dolanka ka shaidawa mutane goma nan cewa suna aljanna su waye mutane goma nan wanda sun shahara duk sahabbai ba wanda bai san su ba ƴaƴansu da jikokinsu da tattabakunnansu? duk kowa ya san da wa'annan mutanen saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya musu shaida tambarin yan aljanna ne tun suna duniya kuma duk sahabbai babu wanda kai su daraja sune wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman ka shaida wa sayyidina Abu Bakar ka shaida wa Umar ka shaida wa Uthman wa Ali da sayyidina Ali wa Talha da kuma Talha wa Zubair da kuma Zubair wa Sa'ad da kuma Sa'ad wa Sa'id da kuma Sa'id wa Abdurrahman bin Auf da kuma Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaida bin al-Jarrah da kuma Abu Ubaida bin al-Jarrah dukkan wa'annan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa ‘yan aljanna ne a cikin hadisi ingantacce ashabu sunan sun rawaito sa yace annabiyu fil janna wa abubakar fil janna wa umar fil janna wa uthman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa sa'd fil janna wa sa'id fil janna wa abdurrahman bin auf fil janna wa abu ubayda bin al-jarrah fil janna dukkan wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida musu ɗan aljanna ne to a aqidar mutalis sunna jama'a dolan ka ka yadda cewa dukkan su aljanna ne shine saƙo wanda Imam Ahmad yake gaya wa Musaddad Waman man shahida lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa yan aljanna ne shahidna lahu bil janna shi ma za mu shaida masa shi ma dan aljanna ne wato banda wa'annan goman akwai ɗaiɗaiku wanda manzo Allah ya dinga cewa dan aljanna ne akwai ukasha bin mihsan ina fata an gane nassi ne nuna haka akwai bilal ibn abi rabaha nassi ne nuna haka wani zai sha ah, an san na ukasha ko Da bilal fa manzo Allah ya tambaye shi ya kai Bilal me kake yi ne naji tafin kafanka a cikin aljanna a bayana kaga me kenan nuna an ina aljanna ne sai ce babu alwalar duniyar da zan yi ya ma'aikin Allah face sai na yi raka a biyu wannan ita ce ake kira sunanin wudu sunan alwala duk alwala in kai kai raka'a biyu yanzu kana zaune a ɗabi'ar ka ka saba yin alwala ko da yaushe in ya warware zaka je ka sake yin sabo kana yana warwarewa idan ka je kai sabuwa ka tashi kai raka'a biyu to insha Allah zaka samu wannan kaga wannan nasti kenan sannan ga wannan matar baka wanda aljanu ke buge ta ta zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya kwaranye min wannan musiba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in kin so zan roƙa miki Allah Allah zai warkar da ke kin kuwa kin ga dama ki yi haƙuri za ki samu aljanna kaje zuwa confirm cewa ne an mata bishara me aljanna sai manzo Allah ya ce sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah zan yi hakuri kenan ne za ta hakuri dan ta samu me aljanna amma matsala ta ya ma'aikin Allah idan aljanni ya buge ni al'aura ta na bayyana bi ma'ana ana ganin gaban jikina ni kuma ba abin da ke min ciwo kamar a ga wani yanki na jikina ka roƙa man Allah idan aljanu ya buge ni kada a dinga ganin wani farayi na jikina sai ce to wannan zan roƙa miki Allah ko da an buge ki ba za a ga wani gaba a jikinki ba Ka ga wannan ya nuna kenan ne ta yi haƙuri ko ba ta yi ba ta yi haƙuri dalili shine hadisin abdullahi dan abbas wanda bukhari yake ya rawaito sa a cikin sahihinsa da muslim afa da masruq suna ba da labari suka ce wata rana muna zaune a adan abdullahi ɗan abbas saboda ɗalibansa ne sai ce duk wanda yake so ya ga ‘yar aljanna ya ga wannan baƙar matar kuma ita ce wanda abin nan ke faruwa da ita kaga ya nuna mai kenan mai ‘yar aljanna ce ko? ina fata an gane sannan ga ɗaiɗaiku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ‘yan aljanna ne sabit bin dahda shi ma ga hadisin hakim a cikin mustadrak har manzo Allah ce kam hizkin rada li abi dahda fil janna yana duniya ne kuma aka mai bishara Allah kaɗai san adadin wato bishiyar dabinan da yake da shi a cikin aljanna ka ga nuna mai kenan ɗan aljanna ne ina fata an gane ga kuma warakata bin naufal warakata bin naufal yana daga cikin ashabul fatara amma hadisi ya inganta a cikin dala'ilun nubuwa na imamu al-baihaqi lokacin da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Isra'i da mi'raji kenan ya je ya ce ya ga warakata bin naufal a cikin aljanna tana fata an gane to duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa da aljanna mu ma mu shaida masa da aljanna shi dan aljanna ina fata mun gane to ga suna nan da yawa irin wa'annan malam yace wannan ya nakalto ta ne a cikin manaqibul imami ahmad na ibn al-jawzi shafi na 170 malam ya ci gaba da cewa قال عبد bin Ahmad, احمد عبد Ahmad, Allah ya ji kansa da rahma yace in imamu ahmad wanda ya nakalto ilimin hadisi na babansa an ce kyan ɗa ya gaji ubansa ko shi ne ya gaji ilimin hadisi na babansa ya ce sa'altu abi anil a'imma na tambayi mahaifina babana in ji abdullahi bin ahmad bin hanbal al-shaibani ya ce ya tambayi mahaifinsa anil a'imma akan suwaye jagorori na addinin musulunci wanda mazala ce a koyi da su faƙal sai babansa imamu ahmad bin hanbal ya ce abubakarin summa umar summa usman summa ali kaga ya zo da su a tartib daman summa littarahi wa ko saboda haka abubakarin bayan ya rasu summa umar sa'an nan umar bayan ya rasu summa usman bayan ya rasu thumma ali wa'annan sune a imma wanda manzala ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajir kaga nan an gwamutsa su su hudu a hadisin bukhari da muslim wannan hadisin abu dawud da nasa'i da ibn da imamu ahmad a cikin wato hakim ma ya fitar da shi a cikin musnadin nasa amma a ruwayan bukhari da muslim sai manzo Allah ya keɓanta biyun farko sai ce iktadu ladaini min ba'di Abu Bakr wa Umar ku yi koyi da guda biyun nan da za su zo a bayana sayyidina Abu Bakar da Umar kaga su biyu nan kan kuma sai aka hada su suna su hudu kaga duk wannan yana nuna maka tartibi sayyidina abubakar yayi wata shekara biyu da wata shida sayyidina umar ya yi shekara goma sayyidina uthman ya yi shekara goma sha biyu sayyidina ali ya yi shekara shida ina fata an gane idan ka hada kaga shekarun da suka yi kenan daban shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma sayyidina bakar da kusan shekara biyu wata shida yana cikawa shi kenan shi ma Allah karɓaransa kaga ya mutu a shekara nawa 63 shi kuwa sai da na umar manzo Allah ya girme shi da shekara 13 shi kuma ya rasu a shekara ta 13 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya replacement kenan ko shi ma ya rasu a nawa kenan 63 ina fata an gane shi kuma sai da na Usman Allah ya kara ya ja a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girme shi da shekara takwas shi kuma ya rasu a shekara tamanin da biyu zuwa da uku ga ya yi shekara goma sha biyu na fata an gane ga ya yi replacement shi ne kadai ya rasu a shekarun da ya sha bamban da sauran kuma da malaman hadisi sa'idu al-maqburi ɗalibin abu huraira ya ce da na hadisin abu musa al-ash'ari wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito cewa manzo Allah ya shiga gonan wani sahabi abu musa al-ash'ari sai ya tsaya a bakin gonan ya ce zai yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sai ya zauna akan bakin rijiya na wannan gonar fa'adla fil ilbi'ir sai ya jefa kafafuwansa a cikin wannan ramin wato rijiyar kamar bakin rijiyar sai ya zauna a kafafuwansa na cikin bakin rijiyar yana zaune sai ga sayyidina abubakar ya zo sai sallama abu musa al-Ash'ari ce sai na ce man sai ce abubakarin ya ce in shigo abu musa ya ce a'a har sai na nemo maka izini daga bakin manza Allah abu musa al'ashari ya tafi warin manza Allah ce mai abubakar ba ya sa'azin yana bakin kofa yana neman izini sai ce izan lahu bid wa bashirhu bil janna kamar izini ya shigo kuma maka masa bishara shi dan aljanna ne abu musa ya ce ina zuwa da na buɗe ƙofa na ce manzo Allah ya maka izini kuma ya ce in maka bishara kai dan aljanna ne irin abubakar yana zuwa sai ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kafafuwansa a cikin rijiyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafafuwansa a ciki abu musa ce sai na tsaya a bakin kofa na ce oh, duk mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo nan ana menene bisharar ne aljanna dan jim kaɗan sai ga sai na umar ya sallama abu musa ya amsa waye yace ni ne umar in shigo yace ce a'a sai na gaya manzo Allah yana tafiya ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce izan lahu bidkhul wa bashirhu bil janna kai masa izinin shigowa ka gaya masa cewa kai masa bishara shi dan aljanna ne Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda a gare sa yana zuwa ya ce wa sayyidina Umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka izinin shigowa kuma ya ce maka bishara kai dan aljanna ne sayyidina Umar na zuwa shi ma sai ya zauna kusa da sayidina abubakar ya sa kafafuwansa a cikin ramin rijiyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayidina abubakar suka sa abu musa ce sai na dawo bakin kofa ya ce sai na ce to duk mutumin da Allah ke nufin sa alkhairi zai zo nan inda ana bisharar menene aljanna jim kaɗan sai ga sayidina Usman. Sayidina Usman na zuwa ya yi sallama ya abu musa al'ashari ya ce na amsa sallaman na ce waye ya ce ni ne umar na usman in shigo ya ce in mm, mm, sai na maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi sallam. ya zo ya ce mai ga da na usman yana neman izini ya ce izan lahu bidukul wa bashirhu bil janna ma'a balwatin tusibuhu ka masa izini ya shigo kuma kai masa bishara shi ɗan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi kaga yanzu shi ma menene ɗan aljanna abu musa al'ashari yake cewa da sayidina Usman ya zo sai bai samu wurin zama a bakin rijiyar ba sai ya tsaya a gefe inda gabar bakin rijiyar ta cika Allah ne da sai na bakar da umar shi sa'idul maqburi yace fa awwaltu zalika bi qabrihim wannan zaman da suka yi yace sai na fassara shi da kabarin su su uku a wuri daya sayyidina Uthman aina auri a wuri daban kaga su uku a dakin nana Aishatu sayyidina Uthman shi kuma aina a baki al-gharqad ya fata an gane kaga yanda wato suke fassara wato hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waqa'i' da ke faruwa to anan imamu Ahmad yace na farko ne sayyidina Abubakar sune khulafa ar-rashidun ina fata an gane annabi manzon Allah a cikin hadisin Abu Najih Irbab bin Sariya yayi umarni da bun tafarkin su kuma mu kama shi da tiraman haƙoranmu ka san duk abin da ka gatsa da tirmin haƙorinka ai ba zai fita ba ko ana nuna ne mahimmancin ruko da abin da suke akai ina fata mun gane nan aliyu radiyallahu anhu shi kuma yazo kaga shi kuma manzo Allah ya girme shi da shekara 30 ina fata an gane shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta goma sayyidina ali ya hau kan mulki a shekara ta arba'in ya hau kan mulki a shekara ta talatin da biyar afuwan ya rasu a shekara ta arba'in ina fata an gane idan ka irga an kashe shi a shekara ta arba'in in aka kara da talatin ya koma na sittin da na sittin da uku saboda manzo Allah girme shi da shekara nawa talatin bi ma'ana lokacin da mazala ya rasu yana da shekara talatin da uku a duniya sannan sai ya kara shekara talatin bayan rasuwar mazala shi ma ya koma ga Allah kaga su hudun sai na bakar talatin da eh, sittin da uku sai na Umar 63 sayyidina Uthman sai na Ali uku kaga na Uthman ne kadai ne daidai da su ba a shekaru na mutuwa ko dama manzala ce al'ummansa sittuna ko saba'una ko ne sittin ko saba'in duk wanda kai shekara sittin to yana injury time wanda ya kai saba'in zuwa tamanin a wanda ya kai sittin yana extra time wanda ya kai saba'in yana kuma injury time Ina ba ta an gane yanzu ko an jima ne zai iya tafiya Shi ne ka'idar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'umman sa ba sa wuce 60 ko 70 a duniya duk wanda ya daura akan 70 to wannan baiwa ce Allah ya bashi kaga yana cikin bonus kenan amma da yawa suna mutuwa kafin 60 ko 70 haka yake kuma idan ka duba haka ne kafin a ce ma ɗan sittin ya rasu guda ɗaya sai ka ji an ce ‘yan sha ashirin talatin arba'in ko hamsin da yawa sun mutu kafin an fito sittin ko saba'in ko tamanin balle a ce nawa casa'in ko ɗari ina fata an gane ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da al'ummansa Allah ya ce wannan ya nakalto sa ne a cikin Asunan ta. ta wato Abdullah bin ahmad bin hanbal ash-shaybani shafi na 230 wa qala abdullah bin ahmad abdullah bin ahmad bin hanbal ash-shaybani kan imamu ahmad yace sa'altu abi an qaumin yaqulun na tambayi mahaifina in ji abdullahi bin ahmad bin hanbal ash-shaybani yace ya tambayi mahaifinsa an qaumin yaqulun dangane da wa'ansu mutane da suke cewa إن عليا ليس بخليفة للي سيدنا علي با جاغورا بني با خليفة بني دك تكين خليفة فم مسلمي قال أي إمام آمد يباد أمسى يتي هذا قول سوء ردي للي ونم مغانا مغانا تيممونا رفضية ina fata an gane kaga wa yake wa raddi yana yi wa nawasib raddi su nawasib saboda su suna kishiyantar shi'a ne saboda shi'a ta ce duk sauran sahabbai ba mutane ba ne sai na ali shi ne khalifa na farko sai abubakar ya kwace ne da zalunci haka sai na umar ma ya kwace ne a hannunsa da zalunci haka sai dina usman ma ya kwace ne a hannunsa da zalunci amma wanda ya fi cancanta ya zama khalifan farko shine sai dina ali kaga wannan magana ce ta shi'a rafida to su kuma na wasu suka sun fahimci wannan magana ta shi'a suna fifita sayyidina ali radiyallahu anhu akan duk sauran sahabbai sai suka ce to sayyidina ali ma ba khalifa bane kaga ba cinyan ba kafan baya malamai suke cewa akwai ka'ida البدعة تزال ولا تزال البدعة ببدعة أنا أقصد بدعة أما با أقصد بدعة دوت بدعة su shi'a sun zo da bid'arsu a kafirtar da sahabbai da kore darajansu ko kaga wannan laifi ne babba su kuma wasu da suka tashi tunkuɗe wancan bid'a ta shi'a su ma sai suka kirkiro nasu bid'a kaga ba cinyan ba me kafar baya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina to su kuma sai suka koma suna zagin Ali bin Abi Talib da waɗanda ƴan shi'a suka keɓance daga cikin sahabbai mutane uku ko hudu ko tara ko goma to su a wurinsu waɗannan ba musulmai ba ne kamar yadda ƴan shi'a suka ce duk sahabbai ba musulmai bane sai waɗannan guda goma to kaga anan su ma sun kirkiro wata bid'a mummuna amince matsalan to shine imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama yake yi wa wa'annan annawasib raddi su ne suka kirkiro cika ciki annawasib ina fata an gane su ne suka kirkiro cika ciki wannan magana malam ya nakalto ta ne a cikin as-sunna ta imamu abdullahi bin ahmad bin Hambal ash-shaybani a shafi na 235 ya ci gaba da cewa wa aurada ibn al-jawzi an ahmad qala imamu IbnulJauzi ya nakalto asari daga imamu ahmad yace man lam yathbutu al-khilafa li ali fa huwa adallu min himari ahlihi duk mutumin da bai tabbatar da khalifancin Ali bin Abi Talib ba ji Imam Ahmad kaga nan jumla ce shartiya wa huwa fi'lu shart shine man lam yathbutu al-khilafata li Ali kaga fi'lu shart kenan ko daman idan an samu jumla shartiya ko fi'lu shart to jawabu shart dole ya zama na cewa an yi ta'akibinsa da fa'ul sai ce fa huwa adallu min himari ahlihi wannan mutumin ya fi jakin gidansa ɓata kagan aka ce kafin jaki ta aiki daga munin ya kai muni ko jaki ne in ka ba shi littafi ba zai amfani da shi ba ko baya karantawa kuma baya iya ci sa'annan kuma ba shi muryarsa murya ce mummuna wanda ba wanda ke son jinta ko inna an karar aswab la sautul hamir to sai imamu ahmad ya ce duk mutumin da kaga yana raddi ne ga wa annawasib wanda suka kore khalifancin ali bin abi talib ne dalilin su saboda yan shi'a sun gajjala shi sun girmama shi sun dauke shi sun ba shi wani matsayi sama da ma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har sama ma da na ubangiji ina fata an gane daga cikin gulatu nasu to wannan dalili su kuma nawafil suka ce oke tun da yan shi'a suna fifita shi suna ɗaukaka shi sama da kowa to mu a wurinmu ma ba kalifa ba ne ta ji abin da yan shi'a a wato nawafil suka faɗi dangane da ali bin abi talib to imamu ahmad sai maida musu da martani akan cewa duk wanda ya faɗi irin yayi irin wannan furuci to irin wannan mutumin ya fi jakin gidansa ɓata هذوكوا التي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون التي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس تبس من جساوى wutan jahannama da yawa daga aljanu da mutane abinda aka dasa kaga zai dinga yaya kenan ko haka ne da shi ai yana hayyafa ne ko to mun dasa wa wutan jahannama da yawa daga aljanu da mutane me dalilin sai Allah ya faɗi dalilin lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zikata amma ba sa gane gaskiya da shi a nan da ake nufi la yafhamuna alhaq biha fadlan an ittiba'i bihi ba sa gane gaskiya da shi balle ba su yi aiki da shi shi sa ai a wuta suke cewa wa laukun law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi da mun kasance laukun kunna nasma'u da muna sauraron gaskiya au na'qilu ko muna fahimtar gaskiya mai aiki da shi ma na fi ashabis sa'ir da ba su zama ɗan wutan sa'ir ba ɗan wuta kenan kaga anan shine ai Allah ce la yafqahuna biha ai la yafqahuna alhaq bi qulubihim ba sa fahimtar gaskiya da zukatansu walahum a'yunun la yubsiruna biha suna idanuwa amma ba sa ganin gaskiya da ita shine afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah madaukaki yace afalam yasiru fil ard wai mutane ba za su yi tafiya a doran kasa ba tafiya mabudin ilimi ko fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha ya zamana cewa suna da zukata suna fahimta da wa'annan zukatan kaga ya'qiluna biha ay yafqahuna biha aw adhanun yasma'una biha ko kuma kunnuwa suna jin gaskiya da wa'annan kunnuwan sai Allah ce fa innaha la ta'mal absar ata ba tana makantar da ido ba ne walakin ta qulubul lati fi sudur bata tana makantar da qulub zikata fi sudur wanda ke kiraza wato idan aka dode zuciyar to sai ya zama ne baya fahimtar komai ina fata an gane sai zama na baya fahimtar komai shine Allah ce ara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin sai ce me wa khatama ala sam'ihi wa absarihi faman ya'tihi min ba'di Allah sai ce me amma la tubsirun wai ba za ku gani ba Ganin da ake magana na ne na ilimi kaga anan Allah subhanahu wata'ala da ya yi magana yayi magana ne akan rufe zukatan da Allah yake yi na mutum idan aka kulle shi baya taɓa ganewa shine afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shin mutane ba su yi zurfin fahimta bane da ma'anonin da ƙur'ani ya ƙunsa ko kuwa a zukatansu akwai makulli ne da ya rufe idan aka kulle kaga ba zai iya ganewa ba saboda an riga an kulle amma in aka bude kaga zai iya ganewa wannan adallu min himari ahlihi haka imamu Ahmad ya ce wannan mutumin ya fi jakin gidansu bata Allah ka kiyashe mu wannan magana malam ce ya dauko shi ne a cikin manaqibul imam ahmad na imam ibn al-jawzi shafi na 163 ana yace gaba cewa wa aure da ibn abi ya'la an ahmad qal imam ibn abi ya'la ya naqalto asari daga imam ahmad ya ce man lam yurabbi ali bin abi talib من لم يربع علي بن أبي طالب الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه yace mallam lam yurabbi ali bin abi talib duk wanda bai kidaya ali bin abi a matsayin khalifa na hudu ba shine al khilafata gare sa a na hudu fala tukallimuhu yace kar ku ƙara yi masa magana wala tunakihuhu kuma kada ku auren masa da ku waye kenan dan shi'a saboda dan shi'a bai yadda a matsayin Ali bin Abi Talib khalifa bane na hudu shi ya dauke sa a matsayin ne khalifa ne na farko bal wasu daga cikin su ma sun dauke shi a matsayin Allah wannan maganar yana magana ne ga mutane biyu na farko shi'a na biyu wa nawasib saboda su ma sun korewa ali bin abi talib ne khalifanci ina fata an gane saboda su a wurin su ali bin abi talib ba khalifa bane na hudu su kuma yan shi'a ba su yadda a matsayin ali bin abi talib khalifa bane na hudu suna daukar sa a shine na farko bal na abubakar kwacewa yayi mugunta da zalunci da keta sayyidina uh, umar ma haka sayyidina usman ma haka sai daga baya shi ya hau saboda haka shine na farko a wurin su amince wannan to kaga anan imamu amal magalansa magana ce mai harshen damu yana raddi ne gawa annawasif, wanda ba su yadda da Ali bin Talib a matsayin khalifa na hudu ba magana ta biyu yana raddi ga 'yan shi'a wanda su ma ba su yadda a matsayin Ali na Abi Talib shine khalifa na hudu ba su suna ganin sa a matsayin shine khalifa na farko yace to dukkan wa'annan akka ba su diyafka kuma kada kai magana da su ba kenan ne ai musu hajru hajrul mubtadi' daga wannan dalili Imam Ahmad yace a kaurace musu kuma kada a auren musu da diya me dalili saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayan Imam Tirmidhi hadisin na Aishatu radiyallahu ta'ala anha manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman diyarku da aure kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'unsa fazawwijuhu kaga daman sharadi kenan fi'lu shart jawabu shart fazawwijuhu illa taf'alu in kuka ki takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid kin ba sa tiyarku saboda kila wani abun duniya kuka ki bashi wannan tiya bayan ya cika wa'annan sharadai daga mana cewa me yana da addini ma'ana shi ba ɗan bid'a bane ba ba ta gane shi kuma ba ɗan shi'a ba ne kuma shi ba ɗan ƙur'aniyun ba ne ina fata an gane dukkan wata ƙungiya wacce take kan bata baya cikinta sai ce kuma wa khuluquhu da kuma ɗabi'unsa kun yadda da ɗabi'unsa bayan addini ai akwai ɗabi'u ko banda addini addini shine alakarka da ubangiji sallah azumi zakka da sauransu ko wannan ai tsakaninka da waye Allah to shi kuma khuluq yana da alaka da ne mu'amalarka inda kake mu'amala tare da mutane kaga shi khuluq haƙƙi biyu ne haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam ita kuwa ibada haƙƙin Allah ne kadai to manzo Allah ce idan kuka yadda da wannan ɗabi'un fa zawujuhu ku bashi ɗiyarku in kuka ki bayan ya cika wannan ta kun fitin in ba sa iyakku sai zama fitina a doron ƙasa wa fasadun arif kuma karna bujirarriyar karna wato mai girma ina fata an gane ka duba wannan ka'ida duk mutumin da ya cika wannan sharkai wanda addini ya ce abi yana da addini ba dan bida bane ba dan shi'a bane ba dukkan wa'annan ƙungiyoyi batattu baya cikin ɗaya daga cikinsu sa'annan kuma yana da kyakkyawan ɗabi'a bi ma'ana kyawawan ɗabi'unsa sun lullube munana ba a ganinsu ai babu wanda bai da mummunan ɗabi'a babu shi a duniya ina fata an gane sai dai kyawawan sun danne munanan ba a ganinsu kamar yadda za ka ga wani yana da munanan ɗabi'u ba wai kuma bai da kyawawan ba ne amma saboda munanan sun danne ne kyawawan ba a ganin su to shi ma wannan wanda kyawawan ɗabi'unsa suka danne munana ba a ganin su sai kyawawan kuma yana da kyakkyawan addini yana da sana'a ya zo neman ɗiyarka ta hana shi saboda wani abu to kin ba shi ɗiyarka zai zama fitina da kai da ƴar sai ka ga Allah ya jarabce ku ina fata an gane sai ka ga da kai da ƴar Allah ya fitine ku a doron ƙasa saboda maganarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akan haka to imamu Ahmad yace ka ku bashi diya yana daga cikin sharuɗai da ake dubawa kafin a ba mutum ne mata ina fata an gane a ga kyawawan ɗabi'unsa wato mutumin kirki ne Koda yana sallah yana azumi kullum ga ibada ga ki masha Allah ganis fusaq tilawa a titi masha Allah Eh? amma kuma yana da matsala a mu'amala uhu ba za ku ba shi ɗiya ba ina fata an gane ko da shi ne ya fi kowa kaifin hadda ko da shi ya fi kowa ilimi kuma ko da shi ya fi kowa fiƙihu kuma ko da shi ya fi kowa tauhidi hakko ba shi saboda manzala bai ba da sharaɗi guda ɗaya ba sharaɗi ne guda nawa biyu a gwamutse addin wal khuluq ko addini ɗabi'u saboda dole da abin nan guda biyu za a zauna ba za a zauna da mai guda ɗaya ba addini shi shine ibadarsa alkhuluk kuma mu'amalarsa to in bai cika ba hakko ba shi wannan malam ya ce ya nakalto shi ne a cikin al'ibana na ibn babba ibn abi ya'la al-ibana kuke na yi tsallake ko afwan eh tabaqatil hanabila haka ne na ibn abi ya'la na tsallake shine malai yake cewa to ya nakalto wannan magana a cikin tabaqat na hana tabaqatul hanabila na ibn abi ya'la mujalladin farko shafi na 45 kaga nan ya ba mu ka'ida a wajen neman aure ka ba diyarka ga shi'a ina fata an gane ga nawasif in ji imamu ahmad kuma ko ina ka gan shi kan maka mai magana ka yanke mu'amala da shi ga baki ɗaya qat'ul jami' za ka yi masa ina fata an gane ka yanke masa mu'amala kwata-kwata ko magana kada ya haɗa ka da shi ko sallama ya wuce ka wuce balle ka da ya ka bashi yau da yawa mutane suna yi ruɗuwa saboda abin duniya ga mutum tuntirin ɗan bidi'a ne amma ya ɗauki ɗiyarsa ya ba sa ne dalili yana da kaya ko saboda yana da kaya yana da kuɗi amma inda ba yi da kaya za ka in ka jana cewa ka tafi za mu yi bincike a ka to ba kayan ne kawan ka jana cewa ta <laughs> to waye babanka in ka ce wani ai na kake a kaza sai ki tafi za mu yi bincike kawai ka sa kun shan ba ko ya ka samu yan nan eh amma an ka ji ya zo da wata mota jam kareriya mai numfashi sai ka ji an dan kalli juna ana dariya ce Me kai yaushe kake so a auren lokacin zaka ga ana bayanin yaushe kake so a auren ko kuma ana cewa ka shirya kun ka ji ana ka shirya to an gama to kawo goro kawo kaza na an gama akwai kaya amma in ka jana so aka tafi za mu yi bincike a kanka a sa wannan panel ɗin gobe a fitar da wancan ji ba ala ba kaya in ka jana justice delay to justice deny ne ana cewa to ɗan bari sai mun yi kaza sai mun yi kaza to ana ƙoƙarin ne a san farata wai jinkirin nan da ake yi kila wani mai kayan zai zo late comer kenan sai abin benta ya ce to kai hakuri a gade ba za mu yi mata auren tilas ba ita ta ce ba ta son ka to sai kai hakuri dan <laughs> dubu hamsin din da ka bada sai a ce to ga kayanka kenan sai a banka da lahaula kaga gaya yana shafan ko yana yana huci kamar maciji an danta shi a duk irin wannan zaka ga a irin wannan musibar a yau mutane suke yi shi sa ka ga yau da yawa ake wulakanta 'ya'yanmu ina fata an gane kuma mutane sun kasa fahimtar cewa fa ba abinda ya mace take bukata a wurin ta namiji a wajen zamantakewa na aure kamar kulawa da ita ya girmama ta da mutunta ta yawa nan fa ba sa kallon da mutunci zai ce zai dura mata a shari'a ya zagi ubanta ya zagi mahaifiyarta mahaifinta ya zagi ma gidansu in akwai kakanta ma na uku ya zage shi kuma ba abin da zai faru ya ce ya zagi banza ko ya ce zai daki banza saboda ne yana tunkaho yana da kuɗi to kaga duk irin wa'annan musiba ce wacce al'umma ke fuskanta kai akwai bayar Allah da ta ce min wato mijinta ne wai ka'ida shi bai yadda ta kwanta da tufafi ba sai dai ta cire tufafinta ga baki ta ce malam na sa rigar bacci ne kawai ta ce yana gani na ya sa hannu ya keta rigan sai na ce tsakaninki da Allah kafin ki aure shi ba gaya miki halinsa ba ta ce wallahi malam kawuna ya gaya min amma lokacin muna ganin wai hasada yake mana na ce eh kilu eh, eh. ya ja me kilu ya ja ba ta ce wallahi tana ganin kaman hasada ake to kaji kuma kafin ita ya saki wannan ya saki wancan ya saki wancan ya saki wancan ya saki wancan ya saki wancan amma aka ɗauka aka ba shi ka san abin da ake cewa irin wannan ake ai ba shi iya zama da miji ba ne in ya ban koma nasu kuma sai ka da cewa shege Allah ya isa a lokacin za ka ji ana irin wannan magana kaga kuskuren da mutane suke Allah shiryar da mu to imamu ahmad ya ba mu ka'ida kuma Allah ya ba mu ikon bin wannan ka'ida a duk lokacin da aka zo neman mu da aure ba karatun ba aiki da shi shine matsalan eh an dade ana ruwa kasa na shanyewa ko to aiki da shi shine matsalan zaka ga mutum masha Allah amma sai an zo neman diyarsa da aure zaka iya fahimtar ya gane karatun ko bai gane ba Allah ya sa mu dace Allah kuma ya shirye da mu Allah kuma ya kare mu daga wannan musiba kuma kada Allah ya jarabce mu da iyalan mu da aurar da iyalanmu zuwa ga waɗanda ba su cancanta su aure su ba daga ƴan bid'a ko ƴan shi'a ko ƴan nawasib ko ƴan qur'aniyun saboda a wannan gaba za mu kwana idan Allah ya raya mu a gaba na ta gaba insha Allah majalisi na gaba sai mu tashi akan nayuhu عن الكلام والخصومات في الدين إن شاء الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام نعم ايه ايه ايه a raba auren mana shi ne ka'idar yau idan mutum ya aurar da diyarsa miji baya ba ta abinci ba ana kashe auren ba amma an baya sallah ba a kashe auren ko ka ji ana cewa kaki kiri kamarin kowa da nashi yana da kaya in ba talaka da ce shekiya da wanne zaki ji da bakin talaucin koko da rashin sallarsa tunan za su kai kotu a raba auren har gara ta zauna cikin yunwa ya fi mata alkhairi da a ce ta zauna da wanda baya sallah duk mijin da baya sallah ba a zama da shi ba a zama da shi dole a raba auren ba ya kamata bane dole a raba auren haka shari'a ta tsara amma yau fa me ake yi ba raba auren ake yi ba ko sai a ce ta zama da shi ta zama adda eh kabarin kowa da nashi eh saboda akwai kaya kaman ka jana cewa dan tsaya dan tsaya to ana tunanin sumunin ta kaba duk shi ne lissafin in ya mutu wanne za ta ja kayan da za ta ja an da talaka ne da tuntunin za a je kotu a raba auren ko su je ma gida su ɗauko ta su ce an fasa duk mutane na yin wannan ko ba yi ana yi ba abin dariya ba ne kai abin takaici ne matsala ce ta cikin al'umma kuma wanda ma baka taɓa tsammani ba sai ka ga irin wannan abu ina fata an gane ku dole ne kawai ka'idar yadda shari'a ta tsara a yi bincike shi sa ake bincike kafin a bada ai daga nan za ka gane ya kawo abokansa ka binciki abokansa ka binciki inda yake sana'a ka binciki unguwansa don ba yadda za a samu ɗan shi'a a san shi a unguwan nan ba ba zai yiwu ba kai ko da ba garin nan yake ba a garin da yake ka tambaya a wani gari yake ka je har anguwansu ka bincika sai ka gane dan shi'a ne ko ba dan shi'a ba ba yanda za a yi ya rayuwa yana shi'anci a unguwan da yake ba san shi ba yana daga cikin sakaci da iyaye ke yi idan an zo neman aure yanda ka san sun gaji da su sai ka dana ta ta shi kenan kayan Allah Allah ke rabu da su kuma bayan kwana biyu sai a je ho maka ita yarinya karama mai da ita bazawara ina fata an gane shi sa dole sai an yi takatsantsan ha? waye shi wanda baya sallah ai dole ka'idar da musulunci ya bada tun yaro yana karami shekara muku manzala ce a sashe mai mai sallah in ya kai shekara goma baya yi a mai a dake shi manzala ya ce in ya balaga baya yi a kai shi kotu su za ta tirsasa shi a shi kwana uku ya tuba in bai tuba ba za a kashe shi ridda ba za a binne shi a makamantar musulmai ba ba zai gada ba ba za a gaje shi ba sannan kuma me kayan shi za a fita bai tilmali ne sannan a je a haka wani katon rami a je a jefa shi ya bunga a wurin kuma ba za a roƙa masa gafarar ubangiji ba amma idan ya ce ya yadda zai yi sallan amma ya ƙi saboda rauni na imani daman nan ne malamai suka samu saɓani shin kafuri ne koko musulmi imamu ahmad ya ce za a kashe shi ridda imamu malik da Jamhuri suka ce a'a za a masa haddi ne na kin yin sallah dan ka'ida da musulunci ya bada duk mutumin da baya sallah kashe shi ake ka'idar kenan in ya balaga za a bashi kwana uku ya tuba in ya wuce kwana uku nan bai yi ba to za a kashe shi to a wajen kisan ne imam muhammad ya ce kawai ride ne saboda haka ba za a bi shi a musulmai ba tunda mazala ce al'adun ladhi bainana wa fa as taraka ha fa faqad kafa bambancin da ke tsakanin mu da wanda ba mu ba shine sallah duk wanda kuma ya fita daga addinin Allah kaga kuwa ashe kafiran na da yawa ko ba ga bane wanda ma baya yin sallah a jami'i shi ma akwai ladabi da ake masa kona gidansa ake yi aka san sallah babun wasa bane za a cilla masa wuta manzo Allah ce laqad hamamtu an amura bis salati fa tuqam na himmatu in sa a tsaida sallah in ce wani yayi ma mutane sallah in tafi gidajen mutanen da ba sa sallah a masallaci suna tsayawa a gidansu in uharriqa alaihim buyutahum ko kona su. in ji manzo Allah Allah babu wasa bane ba Allah ina fata ta gane ba abun wasa bane eh sun ci amanansu sun ci amanan kansu sun ci amanan tiyesu kuma sun ci amanan Allah da manzansa duk ka dana haka akwai kaya ne in ka zo da ita dan kariyar mota mai numfashi za ka ji an ce masha Allah an ce kaza an ce kaza wannan yana daga cikin kuskure da iyaye da yawa suke yi a yau saboda abin duniya kuma dole sai mutane sun dawo cikin hayyacinsu saboda wannan shine musibar da ya haifar wa al'umma da dama a cikin gidaje za ka ji 'ya'ya mata suna azabtuwa ta wannan babin kuma dewa sun yi sakaci wani kaga mai zai ce shi dai ba ruwansa inda dai ita ta kawo shi shi ya riga ya sauke na shi a wajen wa sai ya tsaya gaban Allah ya faɗi a maza Allah ba da ka'ida ba to in mutum ya kula ya tsira in kuwa bai kula ba to zai gane kuransa a gaban Allah Allah ka tsira cikin mu Allah kuma ka samu ikon yin abin da yake daidai Allah ka kare mu da mu daga fadawa kan hannun yan bid'a ko yan shi'a Allah kuma ka ba mu ikon tuba waɗanda suka fada cikin irin wannan musibar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga wannan bala'i saboda ba karamin bala'i bane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk